Shi kenan, yi shiru ki sha kurminki. Ba dai waccan aljanar yarinya ce ta hana shi kallon ki matsayin mace ba? Jinjina kanta tai kamar wata yarinya. Yauwa wato ki sha kurminki. Don waccan aljanar ba na ji za ta kai labari. Saboda gaba ɗaya kewaye take da maƙiya na gida da na waje. Kin ga kuwa wannan ba abin da zai dame ki ba ne. Kina zaune cikin inuwa za ki ji mummunan labari a kanta. Ni dai fata na ki samu ki jawo hankalinsa ki samu ciki da shi a yanzu. Wannan shi ne babban burina. Ya faɗa yana sake wani lissafin da tun a baya bai yi shi ba, sai yanzu. Lallai lokaci ya yi da zai yi amfani da Rabi'a domin samun cikar burinsa. Da zarar Rabi'a ta samu ciki da Wazir, zai kashe shi, idan ya kashe Wazir kuwa, dukiyarsa dole ta Rabi'a ta Rabi'a da ɗan da ke cikinta ne. Wani busasshen murmushi yana ɗan jin salama a ransa. Keɓaɓɓen guri ne da ba kowa ne ya san da gurin a cikin yalwataccen birnin na Yola ba, sai ɗaiɗaikun mutane ba su cika son shiga jama'a ba. Zaune suke a kan kujerun gurin sai tebur da ke tsakaninsu. Har yanzu ba ta bayyana masa fuskarta ba domin ba ta gama yadda da shi ba. Numfashi ya aje kafin ya ce, duk da cewa na bibiyi labarin abin da ke faruwa da Raihan, kuma ta haka ne na nemo ki amma ba shi ne yake nufin cewa na san ko ke wace ce ba na san dai gina cikin gidan nan amma ban san wace ce daga cikin gidan ke son ɗaukar ran Raihan da mahaifinta ba tunanin da na yi kuma ya sa na biyo ki shi ne na san abu guda da muka yi tarayya a ciki duk kuwa da cewa mahaifina ya so yin hakan sai dai bai kai gaci ba asirinsu ya tono yanzu ina so na ɗora daga inda mahaifina gwamna ya tsaya don haka zan so sanin ko kewa ce saboda amanata da zan baki kuma ke sani cewa wannan abin da za mu yi kusan ke ce da ribar fiye da ni wani makirin murmushi ta kafin ta numfasa ta ce yusuf kar ka sake ka yaudare ni domin faɗa da ni babu abin da zai jawo maka sai ƙarewa a fanko Shi ma murmushin ya sannan ya ɗauko jakar da take maƙale a wuyan shi ya buɗe ta. Takardu ya shiga zarowa sai da ya zaro su duka sannan ya dube ta. Kana ya dubi takardun. Mika mata su gaba ɗaya yana cewa ki duba wannan. Kaɗan daga cikin kadarorin Raihan ne da ke wajen mahaifina. Ta shi. Cikin rawar jiki ta karɓa hannunta na rawa ta shiga dubawa. Iya dubawarta bata ga alamar fake ba. Tabbas waɗannan takardun na gaske ne. Ɗaukowa ta tana kallon shi da idanunta da suka nuna tsananin mamaki ta ce, Ya aka yi ka same su? ka faɗa ya kafin ya ce, Wannan ba abin mamaki ba ne a wajena, tunda ke san dai waye mahaifina a wajen Abi, kuma ke san cewa komai na Raihan yana gunsa. Idan kika cire biyun da Abi ya ba wa ‘yan uwanta don su kula mata da shi, tabbas a yanzu na yarda da kai to amma me yasa tunda ka same su? Tunda ka same su ka biyo ta gurina. Gyara zaman shi tare da cewa kin yi tambaya mai kyau. Na farko dai dole ne na samu mataimakin da zai dinga share min hanyar biyu. Na biyu kuma dole ana buƙatar sa hannun mallakar wannan dukiyar. Kin ga kenan dole muna buƙatar sa hannun Raihan. Ko ba kowa ne zai yi wannan aikin ba sai ke. Tunda a gidansu kike tunda kike cikin gidan kuwa dole kina da kusanci da Raihan. Da haka ke zaki duk da fari da zaki Rehan ta sa mana hannu da zarar ta sa hannu shi kenan komai ya zama namu. Ya faɗa yana kallon fuskar ta. Wata irin dariya ta shege da ita babu ƙaƙƙautawa. Har zuciyar Yusuf ta fara rawa da shiga fargaba. Sai kuma ya ji ta tsakaita da dariya tana cewa, ban taɓa shiga yanayi na farin ciki irin yau ba. Tabbas Yusuf ban san abin da zan saka maka da shi ba. sai yanzu na kuma yarda da kai da nayi wani da nayi wani tunani barewa ba za ta yi rarrafe ɗanta ya kasa ba da haka na amince za mu yi tafiyar nan tare amma duk da haka ba za ka ga fuskata ba sai ranar da komai ya daidaita na karɓi sa hannun Raihan wannan ba damuwa ba ne don ni ban damu da na san ko kewa ce ce ba kawai fata na shine ki riƙe amana kalas daga haka ya tashi ya bar ta zaune bayan ya karɓe takardun a zuwan Idan ya gama tattara su gaba ɗaya zai dawo mata da su. Ita kuwa Raihan tsananin kunyar Wazir ya sa ta kasa ko ƙwaƙƙwaran motsi don har ga Allah kunya raɗa ido take yi da shi. A hankali ya sa hannun shi saman lallausan fatan ta yana shafawa kamar mai shafa ƙwai. A hankali cikin kamammiyar muryar shi ya ce, kina son zuwa gida? tura ke dai idanun tare sun kawo ruwa saboda tunanin abin da za ta ce wa mamanta za ta yi magana kenan hure shi ta fara fidda wani sauti mai sanyi kamar ba zai ɗauka ba sai dai tuni Rehan da ta fi kusa da bedside drawer da wayar ke ajiye ta janyo ta a hannunta ya ga mai kiran hakan ya sa ya karɓo ya yana mai komawa asalin wazir Cifaɗo ba wazir ɗin da ke gaban Rehan ba assalamu alaikum ya faɗa cikin dakakkiyar muryar shi ta mazan da suka san kansu. Yusuf, ya haka yi? Ina fatan an samu ci gaba. Ina fatan dai kai kaɗai ne. Yusuf ya faɗa daga can ɓangaren. Mm Wazir ya faɗa yana kallon Raihan da ta tsara masa ido. To kaɗan matsa magana tana da ɗan tsaho. A hankali Wazir ya zare Raihan da ke karnaɗe a jikin shi kana ya sauka daga gadon. ya fita daga ɗakin gaba ɗaya wayar na a kange a kunnen shi wani irin kallo Raihan ta bi shi da shi haka nan zuciyarta take saƙa mata cewa da budurwa zai yi waya shi yasa ya keɓe kansa don kar ta ji ji ta yi ƙwalla sun cika idanunta tashi ta yi ta faɗa toilet ta wanke jikinta sannan ta fito ta sa doguwar rigarta gaban miran da yake cike da manyan turaruka ta tsaya tana kallon turaren Duk saninta da turare sai ta ga wasu da yawa bata san su ba. Ɗan hawa baki ta tare da ɗaukar ɗaya daga ciki. Nan fa ta samu abin yi don duk yawan turarukan da suke gurin sai da ta wanka da su. Don ma suna da sanyin ƙamshi da ita kanta sai sun dada ita kanta sai sun dame ta. A hankali ya samu ɗaya daga cikin kujerun da suka kuma ƙawata ɗan kyakkyawan lambu. Irin wanda yake cike da shukar kayan marmari ga wani ɗan swimming pool wanda bai fiye ci mutum uku ba a wadace shi ma ya kuma ƙawata lambar. Zama ya tare da haɗe ƙafafuwan shi waje guda sannan cikin deep voice ɗin shi ya ce, Yusuf ina jin ka. Dariya Yusuf ya kafin cikin shakiyanci ya ce ai na ɗauka ka koma ruwa ne. Ka ci gaba da gurzon 'yar mutane. Mutum a haka kamar ba zai aikata ba. Nan kuwa soyayya ce fal cikinsa. Ban son iskanci ka sanar da ni abin da ya faru ko na kashe wayata. Cikin komawa Sirius Yusuf ya ce, "Oke, gaskiya Wazir tunaninka mai kyau ne duk da cewa kafin na kama matar nan na sha wahala, amma ga shi daga ƙarshe mun yi nasara. Ka gano fuskarta?" Wazir ya tambaya, Yusuf cikin ƙara mai da hankali kan batun. "A'a, gaskiya ban samu ganin fuskarta ba saboda tana da matuƙar wayo. Duk bibiyar da nake mata don mu samu haɗuwa ban ci nasara ba sai a yau. da ta shiga asibiti don ƙarasa abi. sai ido Waziri yana haɗiye jin zafinsa bai yi magana ba shi ma Yusuf ɗin ya san ba maganar zai yi ba. Don haka ya ci gaba da cewa wallahi Wazir na so matar nan ta nuna fuskar ta, saboda mu kawo ƙarshen ta ita da ire-irenta. Sai dai ban samu hakan ba amma duk da hakan mun yi nasara tun da har ta yarda da ni. Daga ƙarshe ma nuna mata ne ba na buƙatar ganinta aiki ne ya haɗa mu don aka mu yi abin da yake gabanmu kawai. Da wannan na kawar da tunaninta har ta yi min alƙawarin duk ranar da Raihan ta sa hannu a takardun nan za ta bayyana min kanta. Ka ga kenan ya zama dole mu sanar da Raihan iya abin da ya sawwaƙa ta yadda ba mu haɗin kai gurin gano matar ta hanyar sa hannunta. Na gode Yusuf, ina fata dai ba ta samu nasara a kan Abi ba. Yusuf ya ba shi amsa da cewa i ba ta samu ba amma gaskiya a yanda na saurari bayanin Dr. Sabo tabbas yana cikin condition ɗin da sai dai mu taya shi da addu'a. Sai ita kuma mami matar ta yi da ita da haka ita ma an ba ta gado amma ita ma lafiya insha Allah rauni ne kawai a goshinta saboda buguwar da ta yi. A jiya zuciya wazir ya ɗan saki kafin ya ce da Yusuf na gode Yusuf Wazir ba kai ne za ka min godiya ba ni ne zan yi godiya. Haƙiƙa ba dan kai ba ba za mu taɓa ankara da abin da ke faruwa ba. Daga ni har abba na. Jinjina kai wazir ya yi kana ya ce shi ma haidare muna kan bibiyar lamarin. Za mu samu abin da muke so very soon. His Excellency zai fita daga kullum da aka yi masa. Daga nan sallama suka yi. Yusuf yana ajiye ya dawo da kallon shi kan mahaifiyarsa. da baya ɓoye mata komai sannan a ganin shi dole ita ma tana da haƙƙin sanin saboda mijinta a garkame yake a matsayin mai laifi hajiya ta wallahi wazir aminin ƙwarai ne shi yasa bana fatan abin da zai sa na juya masa baya ko na haƙince shi jinjina kai hajiya turai ta kafin cikin sanyin jikin da ya sarƙe ta tun bayan kama mijinta da hukuma ta yi ta ce yanzu Yusuf suwa kuke tunani da wannan ƙullun hajiya ta har yanzu akan bincike muke amma yanzu da a ce za samu haidar to tabbas kamar mun gano mai laifin ne kaf gidan suna cikin zargi shi yasa ba mu tsaya akan mutum biyu da muka fi zargi ba hatta da matansa bincike muke akan su don a cikin wannan kullum babu wanda zamu bari kowa abin zargi ne in kika cire baffa ali da mahaifiyarsu Ita kuma Hajiyar su Wazir ya sanar da ni cewa yana zargin kamar ta san wani abu da ya shafi abin da ya faru da abba na Don haka ita ma binta muke yi sannu a hankali. sha Allahu gaskiya za ta bayyana. Allah ya sa. Ta faɗa tare da cewa to batun jaridar bayyana Rehan fa. Dariya Yusuf ya sannan ya ce Hajiya ba ki san waye Wazir ba, jinsa kawai kike. Wannan batun tun a ranar ya gama da shi cikin awa ɗaya ya gano matarsa ce Rabi'a. Dalilin da ya sa bai ɗauki wani mataki ba shine ita kanta Rabi'ar bai yarda da wannan ƙawar tata ba. Ya ce ita ma yana zargin wani take wa aiki a kan Rayhan ɗin, shi ya sa ya ƙyale su a yi talala a yi musu kawai. To alhamdulillah Allah Ubangiji ya daɗa kare mu. Ni wallahi tausayin Ramla duk ya fi damuna. gashi nan duk abin da ta yi na ɓoye Rehan ɗin babu abin da ya ƙara mata hmm hajiya ta ya ƙara mata mana akwai hikima da ƙaddarar Allah a cikin abin da anta amarya ta yi don haka mu jira mu ga abin da Allah zai yi gaba tashi ya cikin nutsuwa ya fita daga lambun ya koma cikin falon shi ta wata ƙofar daban ba wadda ya shigo ba Da Rayhan ɗin ya ci karo a tsaye a falo ta cika ta yi fam idanun har sun gaji da zubar ruwan hawaye. Cikin takun shi mai na cikakkun maza masu ji da kansu ya ƙaraso inda ta kafi. Tana son fashewa. Mrs. Wazir Cibaɗo, me kuma ya faru? Kawo fuska ta yi hawaye na sake gangarowa cikin wani salo. Ya fidda idanun shi waje ganin hawayenta ne. Hawayen nata kana ya kuma cewa Habba Queen of Tears ya haka da kuka. Janyo hannunta ya yaɗe da nashi kafin ya fara leƙen idanunta da ta ƙi bari ya kalla. Waye ya taɓa ki? Yanzu na bulale shi. Jin batun bulala ya sa ta yi saurin ɗagowa tare da nuna shi da yatsunta manuniya. Kawar da fuskar shi yana ɗan sakin murmushinsa mai sanyi kafin cikin natsuwarsa ya kuma cewa me na yi to? Kin ga ba a yi hukunci ba a yin hukunci sai da dalili. Cikin son fashewa da kukan da take ta makale shi tace Kai ne saboda za ka yi waya da budurwarka, ka tashi ka bar ni a ɗaki ni ɗaya. Bata kare magana ta kare maganar cikin kukanta mai ƙaramin sauti. Sosai murmushi ya kwashe masa amma don kar kuma yi laifi, ya sa ya haɗe jikinsu. Yana cewa sorry ba da budurwa ne waya ba aikin sama zai ba shi da budurwa ba shi da kawa." Ko na baki wayar ki duba. Shiru tai bata bashi shi amsa ba numfashi ya sakar mata mai ɗumi yana cewa Raihan kina nufin da wannan turaren zaki fita? Wa ya ce min ki saka ne. baki san ke matar aure ba ce? Yanda yake maganar ƙasa kasa yana feso mata wucin bakin shi da yake haɗe da ƙamshin strawberry shi ya sa ta ji jikinta na wani irin tashi. dawo fuskar ta yayi yana fuskantar suna fuskantar juna fuskar ta cikin tafukan hannayen shi. Ina mun asarar hawaye da yawa. Idan na sanya wasu na san dole wasu za su zubo yanda kike sarkin hawayen nan. Sauke kanta ta yi murmushi na fita daga kyakkyawar fuskarta. Zuba mata ido yana jin kamar su yi ta zama a haka. Kaf rayuwarshi bai san da akwai abin da zai ƙaunata bayan mahaifiyar shi ba. Bai taɓa sanin zai so wata mace kwatankwacin son da yake yi wa Raihan ba. Raihan wata tsoka ce mai haɗe da jini a cikin jikin shi. Ba zai misalta ba. ko da a aikace ne sai dai ya kwatanta. Gangar jikin shi da zuciyar shi sun yi kaɗan su iyakance ƙaunar da yake wa yarinyar nan. Jin shiru ya sa ta ɗago kanta aiko idanun da da nashi suka yi aron gama, Da sauri ta yi ƙoƙarin kawar da fuskarta shi kuma ya yi zafin naman riƙe fuskar. Kafin a hankali ya kawo idanunta sun bayana cewa I like these eyes and this yana dawo da hannun shi kan hancinta. Don masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.